الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس شاهدو قوات رمضان شكرا تدبو دا دا دريه دا أربعين دا دا باين هجر المنزان الله صلى الله عليه وسلم مسألة متيو إتتي menene hukuncin matar da take fama da jinin al'ada amma sai jinin al'adanta ya tsaya da rana a cikin watan ramadan ko kuma matar da take fama da jinin biki sai jinin ya tsaya da rana a cikin watan ramadan shin za su kame bakinsu ne ko kuma za su ci gaba da cin abinci har tsawon wannan ranar shine malam ya ce idan tahuratul ha'idu aw nufasau athna nahar idan mace mai al'ada ko kuma wanda take fama da jinin biki jininsu ya tsaya suka tsarkaka da rana a cikin watan ramadan lam yajib alaiha hal imsak wato bai waje ba a kanta ta kame bakinta ba walaha an kula wa tashrab saboda haka za ta ci gaba da cin abincinta ta ci gaba da shan abin da za ta sha li'anna ha la yufiduha shay'an domin koda ta kame bakinta wannan kame bakin ba zai amfane ta ba liwujubi qada'i hadha al yawm alaiha domin wajabtar rama wannan ranar wato wannan ranar dole dai sai ta rama ta saboda haka ba bukatan ta kame bakinta za ta ci gaba da cin abincinta ta ci gaba da sha duk da ma dai jininta ya tsaya da rana a cikin watan ramadan today we are going to look at the menstruation and postpartum what is islamic ruling on a menstruating woman who becomes clean during the month, during the day in the month of ramadan and a woman who is in the postpartum period who stops bleeding during the day in the month of ramadan what are they going to do? Are they going to stop eating? Are they going to continue to eat? This is what we are going to look at. The Sheikh says, إِذَا طَهُرَتُ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ أَثْنَاءَ النَّهَارِ When a menstruating woman stops, uh, becomes clean during the day in the month of Ramadan, or a woman who is in the postpartum period stops bleeding during the day in the month of Ramadan, لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْمِسَاكِ She doesn't need to stop eating. ولها أن تأكل وتشرب she can continue to eat and drink لأن إمساكها لا يفيدها شيئا because abstaining from eating and drinking will be of no use to her لوجوب قضاء هذا اليوم عليها because she has to fast another day in replacement of this particular day. So the answer is when a menstruating woman becomes clean, or a woman who is in the postpartum period becomes clean during the day in the month of Ramadan, they can continue to eat and drink and then fast another day in replacement of that particular day. This fatwa was given by Sheikh Ibn Uthaymeen and details about the fatwa can be found in Al-Jami' في wa ma المعاصرة وما يكثر li Ahmad لأحمد al-Anzi, page 69. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah and accept our fast. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته